Northeast Record Presentation. Whoop! Bayan faruwar hakan da wasu 'yan kwanaki, Radiya tana cikin tafiyarta a kan titi. Sai ga wata mota ta fito a tsiyace. teku ciki da raliya a nan raliya ta yanke ciki ta faɗi ko shura ba ta yi ba motar kuma ba ta tsaya ba to an gane mai motar da ya kaɗe ta kuwa a'a har yanzu ba a gani ba amma mu da muka san abubuwan da suka faru tsakaninta da mansura mun so a yi kes din amma alhaji ya yi ƙoƙarin kashe kes din ne saboda baya son laifin matarsa hmm. babban magana to yanzu alhaji me kake so a yi ne so nake yin shari'a da ita saboda kashe alhaji ta baya ofis yana ungo gangare kash to yanzu ya zamu nan. yanzu abin da muke so ki ki kira shi a waya ki yaudaro shi domin ya dawo ofis ba ni ya kamata na yi hakan ba suri ke ya kamata ki kira shi a matsayin jamila ma kira okay okay bara na san dabarar da zan masa Okay, ina jiran ki a alhaji wannan taimakon kaɗai nake so kai mu saboda wannan taimakon naka zai taimake ni a wajen bincike na bana buƙatar ansa sallamarki domin amsa sallama ne nema wa bawa aminci a gurin Allah ne ni ban cancanta haka ba kenan kin ga ba doguwar magana nake nema ba ni ma haka dama na kira ka ne in gaya maka cewar ka daina nisa da Salmanu <laughs> domin kuwa da na ga dama da yanzu zan ɗauki Salmanu kafin ka dawo ban gane me kike nufi ba no dama ba bana buƙatar ka gane na kai haƙuri idan na samu lokaci zan dawo wani aikin gaggawa ya same ni yanzu ba zan iya zama ba na gode hello makira kina ji na makira mun yi waya da shi yanzu kuma ina da tabbacin yanzu zai dawo ofis na tabbata yana zuwa zai sa a kira mai salmanu ki dan jira shi na minti ka sif haɗa ni da hafsa ok ba matsala tana kan layi suri umarninki kawai nake jira yanzu ok kuɗan jira ni nan ba da jimawa ba ok to shikenan sai na ji ki. suri mun hango wani a zaune amma muna tunanin kamar shi ne safe duba mana diddigin bashir da zugi suna kusa shine yana daftar su zugi bashir ne ok to ba damuwa za mu yi hakan Malam Bashir. Malam Bashir. Wallah ka uya, gaba ɗaya ka koyi. Sai dai kuma ni ban gane ku. Ka manta mu fa classmate ɗinka ne fa ah, a dacin Ban jira masa. Ka manta gan mun kwalle da burin kudu? Bismillah ga waje. Okay to. ta. <laughs> Sha. Ba gane mutane. Ha ba. Yanzu kai har za ka manta mu mu ba bai san manta da kai ba ita. Yanzu dan Allah ka iya manta da Sadiq Isa. Amma fare yanzu ni ban gane ku ba gaskiya. Kai, Bashir kenan. har yanzu ba ka daina wannan wasan naka ba ni kana nufin naka manta sadiq isa shi ma gaskiya ban gane shi ba yasa aka ce abokin makaranta ba aboki bane saboda da zara an gama makaranta to ya manta ma da lissafin ba wani mun me yasa ban manta da shi ba to ai ka san shekarun ne da yawa shekarun da yawa amma me yasa baka manta da sirman hashin ba ah <laughs> sai da fara yadda da na san da salman ne ya gan mu ya zama dole ya gane mu saboda shi bai sai manta mu ba sannan kuma mu mun kira wayarsa ma ba ta shiga eh gaskiya ba ta shiga ba saboda ya dan yi tafiya wala ko shi sa sarki sake bala'in birgi ne shi gaba ɗaya hotunan mu ne magana lokacin da muka rayuwa yana da su kana zuwa an bi gane kamar ɗauko hoton zai duba ya gani kuma ya sai wannan danka ni ma nan ina da su kawai ruwa ne ya bata su to yanzu ina jin kawai mu je gidan su sadiq isa kawai ya ɗauko mana hotunan nan mu duba ka gane na san da zaka tabbatar da mu ɗin ni fa sadiq isan na har yanzu ban gane shi ba bashir kenan muna zuwa ga gane shi Allah Allah a wacin gwa yake no ba ba nisa nan fa unguwar gangare yake fa ba nisa amma ina ganin fa dole sai mun hauke kina fa saboda dan gangare ba matsala eh, mu je ba matsala mu je makira ma jamila makira Assalamu alaikum ranka daɗi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Na'am ranka daɗi. Gani a hanyar zuwa ofis ɗinka. to shikenan na san za mu iya zuwa lokaci guda wallahi ka gani nan wannan yaron nake nema salo yaron nan yau sati biyu kenan na bashi aran kaya ya zo sana Allah sana annabi ya sa min bashi aran kaya ina dinki zai je za su je daura aure wai daga daura auren nan yau sati biyu kenan ban sa sha ya ce da an daura aure da mun da kaya har yau ban ganshi ba dan Allah ko ka san da zan ganshi na ga shi wani lungu kenan can barayin ai ko zan je gurin wallahi zan je na tarata yanzu ya kamata ka je ka leƙa shi kakka samu damuwa zan je na tarata yawwa abinda nake so da ke ba yanzu ya kamata a ce ba tsara gama saboda in san ina so akwai wani kuɗi da za a turo mun ina tunanin yanzu ma za a turo kuɗin ina tunanin kin gani let's go amma eh in tambaye ka wai ina motar nan naka ha eto eh da yake kin san layin naku gaba ɗaya rami yayi kin gani shi sa na samu da batta a can baya tana can ƙasan na dan batta a bakin titi yanzu ke ina tunanin zaki tsaya ma daga nan kin gani zaki tsaya daga nan ne saboda za mu je abin nan mu dan dauko ta mu samu da ilimi samu shigo wurin nan kin gane oh wai sana'a za zake tambaya muna business ne kamar su zinari su diamond amma ba ki da matsala an muna tare da ki ai kake da mu ai muna tare babu wani matsala da musawo idan ba ayan ba matsala ba komai amma alaikum salo wannan motar mu ta zo za mu je mu lura wannan icen ice Ice? Oh, kacci damu. Kin san akwai yan bata suna da yan wasu abubuwa dan a bata mun suna. Ni ba na harkan wani karanta ko wasu abubuwa. tun ba Allah ba shi ba kuwa. Salamu alaikum. Wallahi salo ba da ni da kai yau ba mutunci. Ya muka yi alƙawari da kai. Bata wallahi an samu maza Alƙawari ah, muka yi da kai. Wallahi sai ka cire su. Cire mun kaya. Okay. Cire su ko ba mutunci cire. Baby. Jiki za mu haɗu. Ba inda zan je. Cire za Dama kayan zama sun ishe da Na ji dai cire su in ba haka ba duka sha ici. Daman kai dan ƙarya ne. Dama kayan sun ishe da. Na ji dai cire dai. Cire. Har wannan na cire. Ah. shi kyauta riga da ba. Cire cire. <laughs> Cire mana. irin na dan tallo wancan satin daga yau wai ƙara ba da ma'anar ƙara ba nan Salo, da Sorry, kin jan da muka yi da inspector ko? Na ji, amma karki saurin zuwa, ki bari ya fara zuwa ofis ɗin. Da minti goma. Lokacin na tabbatar da cewa ya fito da Salman ofis ɗin shi. To babu matsala, amma na ga yamma sai ƙara yi take yi. <laughs> karki damu Jamila, insha Allah za mu samu nasara. To shikenan Allah ya sa haka suri. Amin summa amin. na ce ya labarin su zuge an samu bashir ɗin kuwa sun same shi yanzu haka ma suna hanyar tabuwa yauwa to alhamdulillah ai kar ki samu damuwa target din insha Allah ba zai kuce ba to ya labarin sadi kuma sadi ita ma tana cin tana jira amma yanzu muna gama magana da ita ma zan tuntube ta yauwa hafsifa kin yi magana da ita sun gama haɗuwa ita ma umarninmu take jira a shirye suke amma yanzu ki saka safe ya bi min diddigin layin inspector yana ina kar ki samu damuwa safe yanzu inspector yana ina okay eh yana kan hanya zuwa office ɗinsa okay makira kina jina ina jin ki sori yana kan hanyar zuwa ofis yana karasawa za mu sanar miki ok ba matsala ina jira mhm. tana kan layi yanzu haka hello ina jin ki sadi hello suri kina ji na gani a daidai kan titin sabon fegi amma ban ga ta ba yanzu karfe hudu daidai ya kamata a ce tana kan wannan hanyar ki dai sake dubawa ok babu matsala bara na ƙara dubawa ok jamila ma kira jamila ma kira jamila ma kira anya ko wannan ba ita bace kai ina tunanin ba ita bace suri yanzu na ga wata mai hijab da niqab ta wuce amma ina tunanin kamar ba ita bace ba ta can ina hangota ina jin ke suru gani ina biye da ita so nake na samu inda za mu tsaya da ita sir mun cimma target ɗinmu na biyu saura na uku haka ne suri safe sake duba mana ispeta ki gani ina kaunar kikin jiladidi kin jiladidi na kaunar ganina shine ban kwana ganina shine mutuwa ka gane lalle lalle in dai na fito dole sai an yi kuka karkiya da masoyin ki ki saurara karkiyar da masoyin kidan akwai kura ɗauki hankalin ki sai tashi ki salura ina biyar ki abin da kika yi mini na jura ni na yowo da ke ni na yowo da ke tun da na ce sai da ke ni na yowo da ke da kulawa za ki shana Oh, oh, oh.